ba su so amma ba wai dan ba sa so ba dan su kare mutuncin su kawai ta haka ki bani dama in taya ki kare mutuncin ki mana Da ganin sarkin fawa kawai sai miya ta yi zaki sarki canja min topic din da nake ina maganar aure kuma ki kawo maganar miya ni fa har yanzu hankali na bai gama kwanciya da wannan mijin naki ba don dai haka ne daga gobe ki je ki hada wa kanki Lichin Biza. He set his trap, reaches out for his target, hits the jungle, and vanishes into thin air. Lichin Biza. ina son Ibiza. amma dai ki ba su hakuri tunda kin ga hotel za mu zauna amma me yasa ba zai kama miki gidan haya ba ki tare a hotel suka ce wata karuwa mu dai fatan mu Allah ya bashi iko kammala gidansa ya kuma ba su zaman lafiya to a gidan nan aka fara wannan tarihin a ɗauki yarinya a kai ta hotel ta tare wannan kuma kyakkyawan tarihi ba ne ba amma ni yadda na yi shine nake ganin ya kamata don kowa yana da yadda yake kallon abin da ya kamata idan kuma kuka nemi ku da wannan maganar to ku sani fa kamar kun tada auren nan yanzu yanzu nan zan sake ta kuma in kama hanyar yi tafiya ta kai amma ko wannan yaron ya cuce Allah ya isa tsakanin mu da shi wannan mata surari ce domin ya dade da sakinta jira kawai take ta ayyuta ta ije masa jaririnsa ka kama gabanta kusan duka waɗannan yaran haka aka same su matansa ke da aihuwa ni ke musu jiwa ba zan taɓa yafe muku ba baki ɗayanku kuma sai Allah ya saka mu kin ji na roke ki ki yafe min ne watch how the game ends it's Adam Izango against Jamila Nagudu Hadiza Aliu Gabon Aisha Aliu Tania Maryam Booth Fati Washa Halima Atete and Rahama Sadau mijin visa ni da nake biyan naira dubu talatin duk kwanan duniya ban gaji da zaman hotel ba sai da ke da yake zaman bulus mijin sa wallahi ba zai yi ba na rantse da Allah sakin ba na yi gaba da shi ƙarya kike ba ki saba wannan matan ni na ga faɗan ta ba ta da kirki yayata da zai zo gidan nan za su yi rigima kin ga ta buga ta da ƙasa wallahi da ambulance aka fitar da ita a gidan nan ita kuma haka take ƙarfi gare ta interrupted by falalu a dorai mijin visa marketed and distributed by AU Merafas Nigeria Limited ni mata aure ce <laughs> Mijin Pizza, hidden your screen soonest. yanki na ne to ni yaushe na ce maka yanki na ne kokari ka ka tsallaka boda eh to barin ga yadda za ku tsallaka bodar in dai ba ku biya rufi dubu ashirin da biyar ba idan kana da su ka kawo idan babu kuma ka fece ta homin ne jinan a kewaye da iyakar katangar lantarki ce mai kaifin wuta volt arba'in wannan wutar toka take mai da mutum idan ta kama shi kai kalli wannan muhammad ali jinna ka taba sa? wannan kudin pakistan ne gandi ba zai maka aiki a can ba muni tsaya ka ji mana wai kai baka gane ba ne idan har ka bi wannan hanyar mutanen bsf za su ganka jinan alburushe ka za su fara yi bayan nan sai su tambayi fatalwarka kai dan nan ne ko kai dan can kai ji mana ji mana ba abu mai sauki bane tsallake wannan bodar ni da ka ganni ina da mutane ta nan da ta can eh zo mana ku shiga mota ko nan ta kama yarinya ba za ta wahala ba dubu hamsin za ka biya amma fa yanzu ce dubu ashirin da biyar to ai ashirin da biyar din kuɗin mutum ɗaya ne me yasa ni za ta biya bayan ita gida za ta je gida za ta je to daga wannan lokaci ne kawai na yanke cewa ni da kaina zan kai munni gida kai da kyau ai tun sayin da na fara ganin kare na ce lallai wannan mutumin kirki ne kenan ta ɗaya ɓangaren katangar bayan kowane minti goma sojojin pakistan suke kewayewa ramuka hudu ne suka fita karkashin katangar cikin minti goma ya kamata mu rarraba ta ƙasan katangar sannan mu bullo ta ɗaya ɓangaren kaga wallacin tsuburorin yashin sai mun fito ta bayan su tukunna sannan mara bai zuwa pakistan to yayi kenan sai na nemi izini zan wuce me me za ka nema zan nemi izini daga rundunar pakistan sannan sai shiga pakistan nan baka sani ba waje ne na yin barkwanci ba ka gane mu je tawo ni fa mabiyin bajiran bali ne ba na yin abu cikin munamuna wai kai ma hukaci ne a karin banza duk za su harbe mu na roƙe ka ka zo mu tafi mu je munni a'a munni kafin mu bar nan dole sai mun nemi izini munni tun sa'in da na fara ganin ka na san kai ma hukaci ne munni gaya masa ki ya masa haba gwamban sa na kuma suna yi wata nan dangan Allah ka zo mu tafi malam na nan sai baka baka gudu ku gudu fa in ba ka ba za ku zama shigaggu shikenan taka ta kare mun ni sai mun nemi izini tukunna jinjina ga shiriram jinjina ga shiriram e indiya ne eh amma mun ne yar pakistan ce ta bar hannun iyayenta ne ni kuma zan kai ta pakistan idan ta hadu da su yalla bai ba mu taɓa jin labari irin wannan ba to me baka tafi ba ni mabiyin bajiran bali ne ba na taɓa yin abu cikin muna muna. dama ina jira ne ku zo na nemi izinin ku nan bodar pakistan ce inda izini kake nema me yasa baka je ofishin jakadancin Pakistan ba kwarai kuwa na je ofishin jakadancin Pakistan wanda ke Delhi eh mun ni ko ba mu je ba amma koran mu suka yi daga can to ya aka ka zo nan bu ali ne ya shigo da mu bu ali bu ali jami'i ne cewa ma yayi yana da sanayya anan da can duka zancen banza zancen wofi ta ya kuka iya toro zuwa nan ta rami ne rarrafe muka yi hanya ce dodar rami ina ramin wannan yana tsaye a kai duba wajen to yin labai maza yan labai di yadda aka yi wani ya asiri ne yan labai mu kama shi ne a kuna ji ko ku kama su komai da su ta inda suka fito sannan ku cike ramin kai ka juya gaba ta guje ko kuma za mu bude maka wuta tafi jinjina ga shiriram. Me shi munni kada ki damu munni ba komi fa ba na jin zafi ma ba ka jin zafi ko ku take shi da zafi mana da zafi hankalin ta tashi yake shi yasa hankalin ta tashi tashi yake ku kyale shi ku kyale shi na ce. ta yaya kai ka sake tsallakowa akwai wani rami ne ta can waye ya gaya maka akwai waɗannan ramuka buwali ne buwali yalla bai na yau bajaran bali alƙawarin cewa ba zan huta ba sai na haɗa munni da iyayenta ba zan huta ba ba za ka huta ba ko to barin huta da kai rafiq yi baya kaga kwata-kwata ba zan bari ka wuce ta wannan wajen ba ko da a ce kana da fasfo da biza. saboda haka yanzu yanzu nan ka juya kawai ka koma yin hakan kai zai taimakawa ya labai na ɗau alkawarin zan koma indiya da zaran na sami iyayenmu ne na rantse kaga nan da minti goma a cikin kewayenmu na tsaro za mu zago ta nan a cikin waɗannan mintuna goma ko kai ta nan ɓangaren ko kuma kai ta can ɓangaren mu ba mu sani ba to amma yalla bai amma idan har na sake ganin ka to ina tabbatar maka zan harbe ka taho kuma ku binciko wani mara mutuncin ne buwali ga shiriran yalla bai tabbas wannan mahaukaci ne kai baka damu da rayuwarka ba amma kai tunani akan wannan yarinyar mana yalla bai da zan iya bacewa cikin duhu kafin ku zagaye ta nan wajen amma ni mabiyin bajiran bali ne eh eh mun sani mun sani kuma baka yin wani abu a cikin munamuna ko mun san wannan ai baka kuma da wani abin da zaka ce na yi muku alkawarin cewa zan koma ta indiya da zarar na miƙa munni ga iyayenta yalla bai izini kawai nake bukata ba na ce maka ka tafi ba misa baka je ba wannan ai ba izini bane yalla bai zai zama kamar aslala dai na shiga yalla bai wannan fa mahaukaci ne shikenan ku je yalla bai yalla bai yalla bai zan iya tafiya eh ku je mu je mu malam na'am nan wa zan iya samu abin da ba nama kamar me uh, mm, kamar dai kayan lambu ai da kayan lambu a nan ga alayyaho ga koren wake ga suna ai hadi hadi ya kai a ciki kusan komai yana ciki ah su zalla nake so da matsala ne yarinyar ba ta lafiya ne me ke damin ki ata a'a lafiyan ta kalau fa to kai ne baka lafiya a'a to me sai kayan lambu zalla zaka ci to shikenan ka bar wannan amma wannan ka dauke shi sai ka kawo min shayi da biredi Bilal, idan ka sake bani sassanyen biredi kamar na jiya, wallahi sai na sabarbade ka ka gane ko ki sauri ki ci abincin nan mun ne mai gaggawar nan kin cikin boshi ko mun ne yanzu saura Me sauri mu samo iyayenki gare mu ne daga ta me sa wannan dan sandan yake wata nan ina ankwa take wace anko kuma wace anko yan labai wace ka sace min daga cikin amalata waye kuma zai sace anko yan labai maza ku duba ku caje jakansa bari ma ka gani gashi kun gani kalli ku duba ku gani kun ga anko anan ba anko yan labai babu to jakanta ba haba yan labai mai karamar yarinya kuma za ta yi da anko. nuna musu munni kawo nan tawa kawo kawo nan mu ne kawo shi to duba ka gani duba ka gani ka ga anko a ciki yaya sunanka pawan pawan pawan wa pawan kumar chaturvedi mutane kuma suna kira na bajirangi ko ba za mu kira ka ba kai dan indiya ne eh na ga fasfo ɗinka ni na da fasfo ba ka da fasfo to kenan ta haka ka shigo pakistan ta karkashin waya na rarrako karkashin waya eh amma ina karɓi izini ni na tsani ƙarya a rayuwata ba na yin ƙarya ni mabiyin bajiran bali ne kun shigo mana ƙasa cikin bakin dare kamar wasu barayi ka san wani irin mutum yake yin haka bera ya koyi laƙin asiri ni ba ɗan laƙin asiri ba ne ita kuma munni munni yar pakistan ce yar pakistan ce da gaske ita yar pakistan ce hmm. eh tabbas yar pakistan ce kwarai ni kuma sacin tendulkar ne <laughs> kai ku kuwa mushe shi ku tawo da shi mushe tawo mushe mushe mutane suna tahowa daga karashi domin aiwatar da bukukuwan su na sallah kai kun sake dawowa kuma da Allah ku ce za mu rasa jirgin nan mutane suna tahowa daga kai da Allah ka ringa tare su mana samu rasa jirgin zai wuce ba mu gama ba mutane suna zuwa daga kalashi domin aiwatar da wannan irin iskanci ne ku dinga bi ta hanyar mana mutane suna zuwa nan daga kalashi domin su aiwatar da bukukuwan sa na sallah <laughs> haba yarwa ne kuke haka ne zamu rasa jirgin nan ku bi ta can mana dan Allah mutane suna shigowa zuwa nan karaci mutane suna shigowa zuwa karashi domin aiwatar da buku ka dinga dakatar da su mana da Allah ku dinga bi ta gefe mana mutane suna zuwa daga karashi domin aiwatar da bukukuwan su na sallah ni ne can na wabtaura tare da mai daukan hoto kamil amma da kai jaki ne ko banza kawai to haka ake fi ka tsaya mutane akan hanya nan da tsakiyar hanya mutane suna zuwa daga karashi kana surutu kamar shashasha ga yan sanda can sun kama wani dan liƙi asirin indiya dan liƙi asirin indiya fa kace aina a wajen gidan cin abincin bilal sun tafi da shi ofishin yan sanda me sauri mace wannan labari ne da mansa bawan ya kira ki a'a amma ai zai kira ina ga zuwa yanzu ya ɗora ni a jirgin ƙasa ta tafi ba ki gaya masa ya kira ki ba da zaran ya isa waga na gaya masa mai yiwa ya manta ne to ai da ke kin kira shi Yalla bai Hamid, mun yi tsawo shigen sanda dala kai sauri ka zo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ko za ka gaya mana me manafarka? Manafata? eh to dai na karɓi izini eh to ka dai min cikakken bayani daga farko ah, ta yaya aka yi ka shigo ƙasar pakistan ta ƙarƙashin waya na rarrafo nawa aka biya ka akan gudanar da wannan aiki mai haɗari haka nawa kuma me yasa za a biya ni dan raɗin kaina nake wannan abu na gane kenan kai dan kishin ƙasa ne me kai me ma suke cewa me yi da ƙasarsa me yi da ƙasarsa shakka babu me me yi me yi da ƙasarsa to amma a cikin wannan aiki me amfanin yarinyar dauki yarinyar ni ce ma dalilin kai eh, to yayi sadalla ku je ku je dalla ku tafi ku tafi to zo nan zo zo ka tsaya nan sauri sauri kamar dai da ku gani a wannan daukar tamu wacce mu kadai ne da ita an kama dan leƙen asirin kasar India da mai taimaka masa yarinya yar shekara shida wanda a yanzu muna dauko muku ne daga mazabar Chaura ga dukkan alamu yarinya ta samu horo yadda ya kamata domin ko kalma ɗaya bata furta ba ni ne can nawab tare da mai ɗaukar hoto Kamil Yusuf daga Chaura goma sake ne a ah, na samu komi wancan bokeken dan sandan to ka zai da daukar mana yalla mai wannan lambar indiya ce ah. me ya faru wayarsa a kashe take yalla mai na dauki wata hirar fasa taro yanzu nan kan wani dan leken asirin indiya na rantse cewa wannan rahoto zai sa tashaka ta zama lamba daya gaba ɗaya pakistan shan nawab ne ya ce ya yi hira da wannan leƙen asiri ne da aka kama zancen banza ne ce masa bana nan a ya laɓe shamshar da yanzu baya nan wayo kai haka matsala ce to yanzu dai Allah idan ya zo ka gaya masa abin da yake akwai ka ce masa da Allah ya kira ni kafin nan ni kuma zan kammala haɗa rahoton halo halo halo me manufarka ta zuwa pakistan wai so nawa zan gaya maka ne to na zo nan ne domin na haɗa muni da iyayenta ci gaba da karya haka haka sai ka gari ka na ganin rana ni ba na yin karya ke ina za ki je mun ne me faru kina nufin kin san wajen a nan gidanku yake munni nan ne wajen su munni wai me yake faruwa ne mun samu wajen yan labai mun gano gidan su munni wani irin wasan kwaikwayo ne wannan ke ya sunan ki ba ta magana yan labai ba ta magana me yasa mage ta kama mata harshe ne magani nunama min ma wani bakin ki sashen rahoton mu an ajiye wannan ɗin legen asiri a ƙarƙashin tsaro mai ƙarfi inda ake cewa za a ɗauke shi daga nan ba wata wata zuwa islamabad sai wani gefe kake wani jakanci ne wannan ka gani zo da sauri yi sauri kawo yi sauri mu je jaki na wurin tana hamura da bashin da za ka ɗauka suna cikin wancan doguwar motar maza maza mu je sauri sauri sauri sauri mu je kai wannan ne ba za ka iya ba ni barin yi leken asiri wa dan leken asirin can gwada mu ba kan wannan ya fi sauri ba wai da za ka je ne mu je kan wannan mana digidi mun gode wa ubangiji mun tsere Halo? Can Nawab ne yake magana daga Chaura. Wani ɗan leƙen asirin indiya yana cikin mota. wace motar kenan motar dai da nake ciki yana gaba na ma yanzu haka ku sauri ku zo magon banza ta zan san wace mota kake ciki mota tana hanyar zuwa alipur sunanta chammo diwani tikiti da Allah ka gane nan wajen kar ka yi wasa mana dan uwa kawai ka gaya min ina ne kake so ka je wannan yaren yar Pakistan ce ban san yadda aka yi ta je India ba ita kaɗanta ina ganin ta rabu ne da iyayenta ba ta iya magana amma sai dai ta gane nan wajen ni kuma na tabbatar gidansu a ta nan wajen yake kai daga indiya kake eh taya ta ƙarƙashin waya muka rarrafa muka tsala ko boda amma kafin na ƙaraso gari sai da na nemi izini kana nufin tun daga indiya ka zo nan cikin pakistan domin ka hada wannan yarinyar da iyayenta eh da wani abu ne da mamaki ne dan uwa na yi fatan da akwai irinka da yawa a kasashen nan biyu nuna min hoton na gani eh, yalla bai eh. ka daina mai ina ka bude baki kai magana da kyau eh, ya tsere yalla bai me dala akwai wanda ya gane nan wajen ku duba dala ku duba da kyau dan uwa? ah wancan ne da aka da wancan sauri yawa wancan wancan wani abu ne labai akwai wani mutum mai sanye da riga ruwan kasa shi da wata yariya ba su shigo nan ba ayan labai ban ga mutum mai kamar haka ya shigo motar nan ba shin ana akwai wanda ya ga mutum tare da wata karamar yarinya ba wanda ya gan shi to amma ya labai can nawa biya ce mu wannan motar ce kar Allah sauka Ya labai yarinya tana ta gwada wani hoto mai dauke da tsaunuka haka mai yiwa a nan gidansu yake to ina hoton eh, sun tafi da hoton ai duk motocin da ke babbar hanya kuma cike su to ya labai. mu je mu je ka kasance mai matakar jarumta ko kuma ka kasance jigegen hamago kawai ka an tayo cikin pakistan haka babu wani tsoro to ta hakan ce kadai zan iya kai mun ni gida ai eh haka ne ba komai amma mm, ta ya za ka yi ka samu iyayenta bajiran bali zai taimake ni har pakistan din ma a wannan daren baka da wata matsala a nan amma dan wa ka tabbatar da asuba ka bar nan to Allah ya kiyaye amin ina ne nan wajen masallaci ka gafarce ni bacci bari ka gafarce ni Salamu alaikum. Matashi me ya faru? Baka da lafiya ne, na ganka wani sam haka. Me yake damuna? Lafiya na kalau. to me kake yi a nan mu shiga cikin mun kai Yawa, me yasa baka zo jiya ba eh to je ka maza ku shiga ku zauna aji ina zuwa ni ba zan iya shiga ba fa me yasa ni ba musulmi ba ne <laughs> to sai hakan ya zama mai dan wa wannan waje a bude yake ga kowa hakan ne ma yasa kwata-kwata ma ba ma rufe masallacin maza shigo maza maza yara kowa ya nemi wajensa ashe wato haka abin yake ban taba zuwa yankin tsaunukan nan ba amma akwai 'yan makaranta ta waɗanda daga can suke barin tambaya minti ɗaya ina zuwa kai yara ku zo nan da Allah ina so kowa ya kalli wannan hoton da kyau idan yaro ya sani ya gaya min ina ne kuma duk wanda ya bani amsa daidai ne kuma zan bashi wata babbar kyauta ina ji Ibaya ibaya. Yi baya. Wancan ba tare da can nawa suke ba? Kai, ɗaure. Kai, kai, ji mana, kai, ita, kai, ku bi shi, ku kwamu sa shi. Kai, kai, zaune. Malam ainan Switzerland ne. Arshad baka sani ba, mi kawo wani ko? Malam Allah da gaske nan wajen Switzerland ne, ga shi ma rubuta a nan da Turanci. Namu Daga Switzerland kike? Kuka ba shi! Ke ba ke ba ka tsaya ba! Ke tsaya! Ke da ka tsaunuka masu ban sha'awa irin wannan a kashmir ake samun su a kashmir kina suna koma indiya <laughs> a malam wani bangaren kashmir din anan yake ai kamar ya kashmir <laughs> yata ku dakata yanwa Ta Allah ku fara jama ku a mota tukunna Allah shiga bata malashin kaga wani bako ne kai kawo ta nan wajen a inda ya dakin Allah ne babu wani wanda yake bako bakon zai iya kasancewa mai hadari dan ligin asirin indiya ne <laughs> shin ku dauka ina da rubutaccen sirrin yadda ake kera makamin nukiliya ne da haza ce zai zo nan ya sata to dai dan Allah idan kaga wani bakon da baka gane masa ba kada kai wata wata ka sanar da mu insha Allah fita daga nan fa zai wahala to yanzu me abin ya shiga fata malam ina da wata shawara yanzu bajiran bali wacce jarabawa ce ta rage ga wannan mabiyin naka da fara kasa na kwana a masallaci yanzu gashi na sa ni ka taimaka a samu iyayen mun ni ka taimaka a samu iyayen mun ni din nan kafin a samu wata matsala na roƙe ka Oyo. Ya je Pakistan? Ce mun fi yi yi? Tashar Attari zai kai mun nisan nan ya dawo gida. Ta ya zai je Pakistan? Wai ba shi fasfo da visa. Babu su haka ya tafi. Ba su. Ba fasfo ba visa. Haka ya je Pakistan din? Ka kwantar da hankalinka mai gida irin wannan sai rashin lafiya. Da kike wannan maganar ba ki san me yan Pakistan din za su yi masa ba ne. Ni ba zan iya da ko ɗaya ba ma. amma ka gala shiga bata malam bi gare shi <laughs> yan sanda dole suna zaga tituna saboda haka ku keta cikin gonannakin nan har ku isa izuwa kanewal na gode wannan kyakkyawan aiki ne kake yi zan yi addu'a ta musamman akan Allah ya sa ka samu iyayen wannan yarinya Allah ya kare ku um, ko me kuke cewa ma jinjina ga shiram ko jinjina ga shiram jinjina ga shiram cincina ga shiriram wannan duk laifinka ne da baka matsa sai an kai mun ni gida ba da ba kai ga haka ba yanzu saboda kai gashi ya shiga matsala gaskiya kai wani abu kai to yana iya idan har baka yi wani abu akai ba to zan je pakistan neman sa me wayo na bane ba tare da biza ba ba zan iya cigaba da sa wannan ba tafiya da numfashi wahala suke yi min kaga dole ne daga cikin me ya ba saja a matsayin matar domin yan sanda maza biyu suke nema da karamin yarinya to kai ka zama matar mana lallai kenan ta yadda idan wani ya tambaye ka ka ce masa suna na Pawan Kumar Chaturvedi daga India kuma ni babban mabiyin Bajrang Bali ne kuma na sami izini ne shine na shigo ta karkashin waya komun ne eh ga mutane suna zuwa rufe fuskar rufe ma eh. sannan ka daina mana wannan tafiyar sakagon Mamme, za ki min wani abu? Za ka mata ba. Kai malam. Kai malam. Yawa. wannan ba daidai ba ne duk lokacin da mutum ya karya sai abubuwa sun cakuɗe ya ka gani kin sake magana kuma tawa to rufe fuska maza subhanallah gaskiya wannan motar kai malam ko za dan duba maka ne bismillah yanzu ka koma motar idan na ce ka tayar sai ka tayar ka gane to yawa ka gano wani abu ka san yallaɓai abin ne sai na samu jijiyar eh. to kai ka baka rike ne ko likita gwada yanzu yalla mai me ka taba ne a ciki sake bawa ne ga abin da ne nan kai da kyau gashi nan ka gyara min motar ai yakin mu ne mu ga cewar mun taimaki yan uwanmu kai amma na gode sosai a na ce ba ko dai zan dan rage muku hanya ne an aje ku a can gaba yar yarinya ya sunanki eh gaskiya da yake ba ta magana bibiya ce ayya wallahi dai ka koya mahaifiyarta take ji akan hakan hmm. to amma me likitoci suka ce uwa ai ta ma dai san ma bibiyar ce duk su ɗaya ne ah, ai ta ma yarinyar gada ta yi kayya kayya irin wannan kaddara ce kwarai gaskiya ne wannan amma ta wannan hanyar kanewar ka nufa ba a'a amma sam sam kada ku damu ku kwatar da hankalinku har gida zan ajiye ku a a kada ka damu kawai mu dai ka ajiye mu a akan nan babbar hanya ai sam ba wata matsala zan gaya wa ɗaya daga cikin konstabuloli na ya ɗauke ku a cikin motar aiki ta 'yan sanda ya kai ku gida eh to ce konstabuloli eh kwarai kuwa aini ne spetan yankin nan yau da yake ina hutu ne amma da yake wani babban abu ya taso yanzu dole na koma. Babban al'amari kamar ya. wani dan leƙen asirin indiya ne da aka kama ya gudu za mu ga na tsawon wani lokaci zai ci gaba da tserewa ina can nawa bai ce wallahi ba sani ba baka sani ba ba sani ba na hanzar Allah wallahi ban san da yake ba gani na da shi na karshe ya hau mota ne domin ya bi dan leƙen asirin bayan lokacin na kira wayarsa sai na ji wayar ta sa aka shaye maza yanzu yanzu nan ka kira shi a gaba na ina jinka kira shi wayar zana kashe taho malam na iso dama inda nake so na zo yanzu ɗaya daga cikin mutane na zai zo sai ya je ya ajiye ku a gida ko yalla bai yalla bai yalla bai ku zo mana ku zo ga ya zan nan yalla bai maza maza zo nan to waɗannan manya manyan baki na ne kuma shi wannan ƙwararren makaniki ne ma maza maza ka zo ka kai su gidansa a can kanewal to labai mu je mu gida mun gode sosai labai ai ni ne zama ka godiya domin ka taimake ni sosai sosai me zai hana ku taɓa wani abu kan ku wuce a ah, mun gode labai za mu je kawai ba komai ke mu je to mu je ku tawo ku shiga ku zauna yawa hankali Musa an jima. <laughs> Kowane bayan sa'a guda ka kira shi. dole za a yi dace ka same shi ina gidan naka yake dan gaba ne kaɗan ba san hanyar ba ne a ah, da yake mun daɗe ba ma gidan ne ta zancen gaskiya gudu muka yi muka yi aure saboda haka baba yana fushi da mu yawa daga ta nan nan ne nan ne nan ne eh, nan ne to alhamdulillah dai mun samu gidan ka zama sarkin zafin kai mai manta gidansu to ya iya abubuwan ne ka san to ba komai ai haka ne kai kira wa ƙara yalla bai wace masaniya babban ofishi suka bayar akan dan likin asirin yalla bai sunan safawan inkiya bajirangi hmm. sannan akwai dan jaridan kasar nan tare da shi chan nawab bismillah gurin da raka ko a karka damu mun gode ai ka gama mana komai tun da ka kawo mu Allah ya saka da alheri to Allah ya kare Allah ya kiyaye a sauka lafiya Baba, baba kana lafiya? Waye kai to? Baba dan Allah ka daina fushi. Ga yarka nan na kawo maka da jikarka. Zo yarinya zo. yarinyar fa me haka kuma take yi to amma ne sam sam bana da ɗaya. kaga ba ba wani fa'idar musayya akan titi mu shiga cikin gidan ya so sai kai mun faɗa yadda ranka yake so wani irin abu ne wannan na gaya maka cewa ni ban gane ka ba mun ya wani ba tare da izinin ka ba dole ne za ka yi fushi da mu cije ni to da ke ni da ke ni da ke ni baba da ke ni kawai da ke ni da ke ni kawo in haka mai rubuta ma ka ta kalmi da ke ni da ke ni da ke ni da ke ni da ke ni da ke ke ni ni da da shi amma dan Allah dana mu kai hakuri mu shiga cikin dan Allah mu shiga ciki mu shiga ciki mu je mu je mu je baba dan Allah dana mu baba mu je baba dan Allah kai hakuri mu je baba dan Allah ka go mu takalmi na mu je baba wani ne na shigo mana gidan Allah yau na ga duniya in mai na shigo shigo na shigo na hawa yalla ba ya kiyaye mai yalla sai na ko ta karamar yarinya tare da su karamar yarinya ya shekara nawa biyar ko shida haka biyar ko shida kuma ba ta magana ba ta magana kwarai kada ka tsaya nan kana kallo na kamar wani hamago. ka yi wa hassan oba oba yanzu yanzu nan ga 'yan sanda in ya su 'yan sanda za su nemi gidansu kaga sai su mai da ita wajen iyayenta kar ma kai wannan tunanin in kai haka tabbata za ka yi magargama kuma wanda zai ƙara jin ka kuma kai ka lokacin da kake dagewa haka yan sanda za su dage domin su ga cewa sun samo gidansu za su yi ƙoƙarin nema kwana ɗaya kwana biyu ba nan ba samu ba gidan marayu za su kai ta ba zan bari haka ta kasance ba domin na yi wa bajiran bali alƙawari, cewa zan kai munni har gida kuma lallai zan kai ta ɗin Akwai wata hanya da za a taimake ka. Talabijin. Talabijin. Labarin bai da wani ƙarfi. Yalla mai ya zaka ce haka? Dan Indiya na taimakon. Yarinya bebiya 'yar ƙasar Pakistan. A gani na wannan babban labari ne labai. To amma wannan labarin naka akan ɗan leƙen asiri. Ai ya fa armashi. wani labarin fa. To amma fa labai ba ɗan leƙen asiri bane. To shikenan magana ta ƙare yayi. Mun gama magana sai an jima. Halo? Halo? Yalla bai eh, to menene amfanin nuna wannan labarin Yalla mai yarinya ce za ta haɗu da iyayenta za ta haɗu da iyayenta kaga mu sai da labari muke eh? nan ba masallacin amin sha ba ne da za mu haɗa waɗanda suka rabu to amma yalla bai kaga Allah ba da sa'a ha halo yayya ba abin da ya kai ta saukin siyarwa amma soyayya menene masallacin amin sha wani sanannen waje ne ana cewa fatan kowa cika yake a wajen to me sa mu ba mu je can ba da gaske kai din kaga masallaci rikidewa kake gaba daya ka tana lokacin da muka je masallacin alipur samun fim ne Allah duk wanda ya san wannan yarinyar ko ya san wani abu akan ta to da Allah sa mana lambar waya a wannan adireshin yanar gizo-gizo mu kuma tabbas za mu kira mutum na sa hotunan ku da kai da ita duka a cikin ɗaukar yanar gizo ka bashi mai ƙarfi dan uwa amma akwai wanda ya sa lambar sa a yanzu dai mutane kaɗan ne suka kalla daga baya abin zai girma mun ni kira so ki kalla to shikenan barin tare miki shi me faru mun ne me kika gani eh tare shi baya tare tare me faru mun ne tsayar tsayar tsayar kina nufin kin san wannan ita ce mamarki saki tarewa dan uwa can kalli daga mota ta sauka yaushe mota ta iso wajajen karfe takwas da rabi to bincikawa za ka yi daga ina ne mota ta taho zuwa nan ta zo ta zo ta so. yalla bai daga ina kuka zo nan ina kuke son ku je muna so mu san daga ina kuka zo ne amma kana da abin mamaki mamaki ko rashin mamaki mu dai ka gaya mana gina mota ta zo daga jahenabad ne munni sunan ƙauyen ku jahenabad ne amma kafin mu je can ursa muka baro ursa ne kafin mu je nan kuma mun baro karima bad karima bad kafin nan fa yankin sultanpur yankin sultanpur మున్ని చేస్తుంటాను కూర్చే ಮುಂದಿನ ಸುಲ್ತಾಲ್ಪುರ್ ತಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸುಲ್ತಾಲ್ಪುರ್ ತಕ್ಕೆ ಏ ಸುಲ್ತಾಲ್ಪುರ್ kalo na ɗaukar jiya can nawa bai ɗora akan yanar gizo-gizo a yau zan yi muku bayani eh? nan ai wajen masallacin ne ya labe ba su wani zogo jira ba mun bincika gaba daya gidaje da kuma shaguna kwata-kwata ba sa nan to kenan ku tura wa dispatocin wannan yanki wannan ɗauka maza-maza kuma duk wata mota ku tare ta ku bincika maza-maza yanzu to ya laɓe shigo ƙauyen ku? Awa! Ka saurari ni da kyau. Wuce, kai zo. To, wuce. Tavuk. Çırema yapın. Çırema. Çırema Can Nawab. Kuma yau zan baku labarin wani mutum ne wanda ya shigo kasar mu ba tare da fasfo ko biza ba. Ta hanyar rarrafawa ta kasan wayar boda. Kuma sunan shi wannan mutumin Bajirangi. Kamar dai da 'yan sanda suka ɗauka ni da fara na ɗauka ɗan leken asirin Indiya ne. Amma yanzu na tabbatar da cewa shi ba ɗan leken asirin Indiya ba ne. To shi wane ne? Menene ya ya shigo kasar mu kuma me yake so? bajirangi mutum ne kamar ni da ku kuma lallai abu ɗaya ne tak ya jawo shi zuwa nan wannan abin shi ne so soyayyarsa ga wata yarinya 'yar shekara shida 'yar pakistan da ba ta iya magana wacce ta ɓace daga hannun iyayenta tun a India? yayin da duk wasu hanyoyin da zai iya biya ya mai yarinya wajen iyayenta suka ƙi bullewa zabi ne ne tak ya rage masa kowace tashar talabijin ta ta nuna labarinsa yayin da suka ce man banza ne kan cewa labarin irin wannan wai ba wanda ya damu da shi saboda haka dan Allah ya taimaka wa dan uwa bajiraki domin ya maida wannan yarinyar gida shi ma ya koma kasarsa ba tare da ya fuskanci cutuwa ba kasar Indiya, da duk wanda ya gane wannan yarinyar ko ya san wani abu a kanta? to dan Allah ya sa mana lambarsa a wannan adireshin yanar gizo gizo ko kuma tabbas za mu kira shi ni ne Chan Nawab tare da bi dauko hoto Chan Nawab daga Kashmir tashoshin talabijin suke cewa da na rediyo da jaridu da mutanen gari bai dame ni ba mu a wajen wannan mutumin ɗan leken asirin indiya ne yalla bai amma yayin yarinya sun tabbatar da cewa tabbas ta bata indiya kuma maganar gaskiya yalla bai al'ummar pakistan sun fara tausaya masa <laughs> kana ji ko a gaya wa gidan talabijin da 'yan jarida cewa da bakinsa ya amsa cewa shi ɗan leken asirin indiya ne to daga nan sai magani in za su ci gaba da tausaya masa ka gaya wa mutanen ka su nemo mana karin bayanai daga india to zaɓi eh yarinyar kan bata magana wannan na tuna sosai kwarai wannan mutumin ya kawo ta nan akan cewa ta bata Faisa! Hello? Yalla bai ofishin 'yan sandan Kuruk Shetara da mutanenmu na ofishin jakadanci sun tabbatar da maganarsa. Tabbas ya je can da ita yarinyar. Ba zai yi a ce wannan mutumin Allah ya asiri ba ne. Wannan hukuncin ba kai ne za ka yanke shi ba. Kan wane shi waye, wannan aiki na ne. Aikin ka shine ka sa ya amsa da bakinsa cewa shi dan leken asiri ne. To amma yalla bai. Idan kuma aikin naka ne ba za ka iya ba, to maza ka sanar da ni. Muna da jami'ai da yawa waɗanda za su iya. kai kuma ina ganin mai yiwa dan hutu kake bukata ko ta halin gagawar so suke wa ne ya amsa laifin nan duk tsawon rayuwata na yi aiki domin tabbatar da ɗaukakar ƙasar nan da kuma kare ta amma dai idan har wannan mutumin aka jefa shi a cikin magarkamar pakistan na iya tsawon sauran rayuwarsa to hakan ya taɓa ɗaukaka da martabar ƙasarmu mu ni kuma ba zan bari hakan ta faru ba ஹலோ வா எல்லா la to shiga da shi yayan rasika yayan rasika ana nuna yayi badirangi a talabijin Ɗan jaridan pakistan mai suna chan nawab ya ɗaura wata sabuwar ɗauka ta fawanca Chaturvedi, inkiya dan uwa bajirangi wanda ke rufe a gidan kurkukun pakistan Hawanca Chaturvedi, wanda a yanzu aka fi sanin shi da dan uwa Bajirangi, shi ba indiya ne wanda ya sadaukar da rayuwarsa domin nan ya ga hala yarinya yar shekara shida da iyayenta a Pakistan. Haska wannan labarin nan take. Me yasa bajiran ke wannan abu? Don kuɗi ya yi? Don suna ya yi? Don ɗaukaka ne? A bajiran ya yi wannan abu ne domin yana da kyakkyawar zuciya mai cike da gaskiya. Ya yi haka ne ba don ya kalli shahida a matsayin 'yar Pakistan ba. Ya yi haka ne saboda ya kalli shahida a matsayin 'yar Adam. Ya ba ta karamci matsayinta ta 'yar Adam. amma abin takaici wannan bawan Allah mai kyan nufi ya samu kanshi a tsaka mai wuyar gabar kasashe biyu sannan a yau wannan kiyayya ta tilasta baje-rangi sai boye boye yake a kasar Pakistan kamar wani mai laifi lallai ya kamata mu dakatar da wannan kiyayya haka kuma mu ne ya kamata mu yi wannan mu al'umma waɗannan kasashe guda biyu mu ne muke so mu rene mu da soyayya ba da kiyayya ba a zukatansu saboda haka ku zo mu kawo ƙarshen wannan kiyayya gobe da safe cikin manufan madakatar tsaro ta rawal. Wani aikin maza ne wannan a toshe bodan rawal. Mutanen waɗannan kasashe biyu su zo su gani idan za su bari a dakatar da fawanci hatar ba Bace rage na daga tsallaka boda ko kuma a ce an dakatar da shi daga komawa cikin ƙasarsa. Ni ne can na wata da mai ɗaukar hoto Kamil Yusuf. jiran gwali mun cika shi mane tana shahida shahida yanzu tana tare da iyayenta ne da makama ka da yarka ce ta bata wannan mutumin salokar da ransa ya kawo ma ita da da yazo zaka bude masa wannan kofar ko kuma ba zaka bude ba ka sani cewa ba zan iya bude kofar nan ba shin kana jin waɗannan muryoyin muryoyin al'ummar pakistan ne idan har za su iya bambance daidai da ba daidai ba to kai rasa ba za ka iya ba kai soja ne kai ka sani fiye da su ta wannan fannin umarni ya ba mu yalla bai akan cewa kada mu bari wannan mutumin ya ketare boda amma mu ba ma da yawa nan idan aka danganta mu da sauran dubbanin da suke nan kare gane I am Bala Kafin. Na je London ne kafinta. Gadon da uba mai ke kwana ni nake shi. Fentin tutan Najeriya da ke gani fari da kore ku ni ne na fenta da Kuli kuli ko ina ka faɗi gaba ne. Allah Allah Allah Allah gabar abu ya kici ya kicin yawa sai ka ce cin tuwon kishiya asara ne ne wallahi wannan na bar mai gadin gurin nan a shi bai kulle ba tumakai suka shigo suka nunga cinye gado suka cinye gado a nan da kujeru au gado da kujerun ya zama ciyawa a'a ba ba bushiya bace bala kafinta da ka mun ko ba za ka mun insha Allah ne miki alƙawarin yan nehu yaushe zan dawo nan da jibi in na da baka ban ba fa mu bashin da kwana 40 baya sarkin rashin kunya mai gidanka kace abokinka ni ne jirgin bacci na bala kafinta ana fita da mu dubai mu je mu gado mu baro shi a can ƙarya a gida ƙarya a dawa masu gudu su gudu ana sa kan ramin ƙarya Bala Kafinta mallakar kamfanin Magarya Film Production tare da haɗin gwiwar Bagauda Film Productions. Ke a cikin gababuwan ka zaɓi wacce kake so yanzu fara sauke ma ta tukuna. Wanda yake zakai a jihar namu zai dawoma. To lalata ƴar wani kuma fa ita kuma ina zai dawoma. Eh to Iman Allah ya sa. ni kaina in dai maganar kyau ne zan kun iya kun ki ku yi domin kanku happy birthday to you ah, ah. baka gane ba bane gut kudin ne ne bana hada gadan nan bala kafinta ba wannan sallin zakai ba Elizabeth style zaka musu. Ga bako rashin sani ga ɗan gari ganganci. Ani a Marin Beach oga wajen mutum bakwai na jefa cikin ruwan dip. Hanjin su za ga yana motsi a ƙasa. Bala kafinta. Wai ni kun zo zuba muku abinci da kun zo ku samu ciwon kai a nan gurin sai surutu kuke ta na kasawa zan fara. Malam. Wa asanu dai. Da Allah na ganka da gemu. Na san za yi gaskiya. Magana ɗaya nake. Da Allah balafa. oganmu nan da yakan na kwanta bacci ya ɗau buta. Wallahi sai na kona wajen nan, mu ƙona ka baki ɗaya ku yi asara. Balla kafinta ɗaukar nauyi sani indomi. Rabina ta Allah, kai kake wani wani. Har rabina ni ma auka ce ni, to na fasa tafiyar, ba zan yi a wajen nan. Sai gwanan ya dawo ba je saka. Shiryawa Naziru ɗan Hajiya. Balla kafinta. Kai dallar ni ba Na ce in kafa me na kai. Aunawa zan yi ba duka Ba da umarni Ilyasa Abdulmumin Tantiri. Asalatu harin minan nauyi. Ba azumi ba ne yanzu. Anti dama aure caca ne ban sani ba? Ah, ai ɗayan wani ne. Ko ki samu mai neman mata ko ki samu mai ci miki mutunci. wallahi ba zai yi a ce sai ranar goben tashin alkiyama sannan zan sami 'yancin kaina a wajen namiji ba wannan ya zama na ƙarshe idan ba haka ba wallahi zan baki mamaki amma dai mata ba su da imani wallahi ƙwarai da gaske zaki ba su da mutunci to ma ba a ce mazan ƙasar nan ba makirkin sun mutu ke bai sha Jami miki kunne ba duk sanda ke gan da mutane muna magana kar ki ƙara zuwa wurin ki laɗe ko kina ji ko ina waya ko wani abu ni fa matar ka ce kamata yi kai amfani da kwakwalwar kan kafin ka yanke irin wannan mummunan hukuncin da ka yanke hausawa sukan ce a daina ban kuturu sai ya tsofa da yatsunsa a ya nema an bashi an yi buki an cashe amma bayan wata biyu kacal sai zaman ya fara tangal-tangal mutuncin mace kali ka taimaka kai na asibiti wallahi mutuwa zan yi Ai mutuwa tana kan kowa kafin ki mutu ai jama'a da yawa sun mutu ina iyayen ki suke na iyayena da aka daga ni har ke duk za mu mutu lokaci kawai muke jira mutuncin mace cin mace auren da an kayo kan soyayya ya fi kyau sosai shuka bishiya domin Allah ta fi jamari sai ɗakin da fi so zafi da yaji ya fi tattasai ta zan kai ki shakatawa honi je garin turai kai ne farin ciki na sanyin idanuwa na a zaman mani da ke matsayin ta, baki bata mai mutuncin mace dalin na gaya miki karki kara kirana da wannan suna suna na Khalid duk macen duniya da ka ganta a yanzu tana buƙatar kulawa musamman ma daga wajen mijinta duk abin da ya kamata in yi miki na yi miki da ka bamu da lokacin wannan abin wai shi soyayya shirme kawai zaratan yan wasa adam edam zahara sani rabi'u rikadawa Fati washa fat edimina abdul m sharif da dai sauransu amma har yanzu akwai abin da ban yarda da shi ba wanda ka faɗa ni me kenan da ka ce min baka taba yin budurwa to ku ya miki babban ƙarya bari ki ce gaya ne karewa budurwa ne yake da shi mata yake da shi kai ƙare wani mata sace ma kin ga cikin shi a ciki saboda rashin mutunci da akuyanci har nan kika biyo ni na rantsa da girman Allah idan ba sai na ci kakka kuskura ka zage ta kina zama da kaddara dan da irin wannan zaman wallahi gara in shekara a gaban iyayena ko producer Musa A.A. Rashid shiryawa alin dima mutuncin mace malam me haɗa ka da matata ya za ka so ku tare mana hanya na tsaye a hanyar mai haɗa ka da matata na rantsi da Allah ya kwanan ka ya kare shirin kamfani sharif studios mataimakin darekta babangida sa'idu ba da umarni alfazazi muhammad mutuncin mace Peace is a valuable trait, so maintain it. Ina fata Ubangiji mai sama ya yi maka baiwan da iyayenka za su yi alfahari da kai. Abokanka su yi farin ciki da kai, su ce dama su ne kai. Maƙiyanka kuma su san cewa Ubangiji yana tare da kai. Kuma ni ma in kasance tare da kai har ƙarshen rayuwata. Bana su gara yin wata magana, na kuma koma gida. Al'ummar mu, our people. Al-yawma da kuma ba wadda amin na utul kitaba hillal wadda an kun hillal lahu wal musnat min al mu'minati wal musnat na allazina utul kitaba min qablikum Sashin wannan aya yana mana bayani kan halaccin auren ahalar kitabi da kuma cin abincinsu. Na ji daɗi mutuka yadda na ga ka cika mudun au ba zalunci. Yesu zai ji daɗin abin da ka yi. al'ummar mu our people ya fito makamai sun al'ummar mu our people from the makers of siyasa ko kabilanci iya kashe mutum ba komai bane a gudu in ma barewa za ta to ta bare shi ma hukaci zai iya tafiya tsirara ya ci tafiya sa kan titi amma a zuciyarsa ji yake daidai yake ba abin da yake da masa zafa makami ne yake kashe mutane ba mutane ke amfani da makami suna kashe mutane yan uwansu to ka zo i repeat ba mutu su ma ba za su taba ci ba that's all sani lokacin da mutum ya cancanta ya rufe bakinsa shi ne lokacin da yake kasar ruwa al'ummarmu our people Allahu abin da Allah ya ɗauka na sani sannan abin da ma ya ba mu shi ma na sani sannan kowane abu yana da lokaci sananne wallahi billahi lazi na rantse da Allah zuciyar ku take raya muku su suka yi wannan kisan wallahi ba su suka yi ba pastor in zai ku ba zai mu haka ba kada ni abin da karshe za a zo ana nadama ku yi hakuri wannan makami da kuka ɗauka ba zai tsinana mana komai a rayuwa ba sai tashin hankali kuma bayan tashin hankali ba abin da yake biyo baya a ƙasa sai talauci <laughs> kar mu sa kanmu a cikin talauci kada mu kashe rai kada mu zubar da jini idan kunya ku zubar da makamanku al'ummarmu our people. Come in Tukurin na guguwa kamar wannan ba ki da aiki sai dai ki tafi dan da ni Me zai hana baka lullubo wani abu sun kuku ka tori shi gidan lullubo Ya Ya ya. Kaza ce kaza. Gadaran gadaran. Aina. Ka kaza nan. babu kaza a nan ake ai ko da kai abun kunya an nuna nuna ku da wanga ana cewa ban zinaru a nuna ne da bakin ba wuri aka same ki ba zinaru dan na dan na ya abun da kike yi a ce na miji munafiki ne wani munafikin ne mara kauna manzon Allah ya mace na yau wacce ta tona maka asiri ce zinaru ka je ka auro mace daga duguri idan kuma kika sake damu na zan wuce Lagos ga ƙara aure in kika sake damu na kuma sake wucewa har Enugu in ƙara aure Zinari nake nema. Zinari ma hukaciya? Zinari mai isko kai dai. Ni irin wannan tonin sililin da take yi da hada wannan da hada wancan ka gane yanzu to ni ka san fisman ni ba na san hayaniya ce kawai kawai da sa kai. Kai Allah sunan Ni a garin mu ce mun ake zinari mai tonin silili. Ba gwi nama. Kazan ma ta sata ce. <laughs> wannan gurin ba wa can zancen banza a radin Allah ta to da kuka yi kwanan ki zanci mai kan kadan gano. kalla kake kuna iya kiranta da gal